barkanmu da haduwa a cikin wannan dare na ranar alhamis wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan juma da sani wanda ya dace da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin tsaya a lissafin biladiyya mun haɗu a cikin wannan takaitaccen saƙo wanda yake na musamman zuwa ga abdulzabbar ɗan gidan shek Nasiru kabara bisa ga maganganu da ya yi munana a cikin safiyar yau da yake da alaƙa da wata ruwaya da rikakkiya da ya kafa hujja da ita ba don komai ba face 'batanci ga suna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ahadu suna ma'abuta gaskiya da rukon manhaji wanda yake madaidaici kafin mu shiga bayani filla-filla game da wannan riwaya da ya magana a kanta zai kyau mu ɗan yi waiwaye a takaice game da da'awa ta wannan mutum da ya faru ta tsawon shekaru har zuwa ga inda ya tike a yau da irin mugunyar aƙida da yake tattar da ita sanannen abu ne ga duk wanda yake bibiyar wannan bawan Allah tun lokacin da ya fara da'awa ta ilimi a wannan gari namu na Kano da albarka ya fara da'awarsa ne da yada bid'o'i da ba su kariya ta kowace hali ta kowane fuska wanda haka ne idan yau cewa ki ɗauki salo na cin mutuncin malaman musulunci malamai na ahalus suna wani jama'a ya fara wannan fitintunu nasa da maganganun munana a kan shekul islam ibn da ya masa ƙage da shari da maganganun munana lokacin sun malaman da muke raye da su ya ta tsawaita maganganu marasa kyau da shekh ja'far mahmud adam rahimahullah wanda tun a wancan lokacin kimanin shekara 20 da wani abu baya ki fara wannan maganganu munana haka a haka zai zo girka majalisi iwa ibn taymiya kage wani lokaci ma idirakan yazid bin ma'auya ifa faɗi maganganu wanda suka tabbata da wanda ba su tabbata ba ya ce aida shi ɗan yake ba da mahaifin yake ba da yazidu yake yazidu ya aikata kaza ya aikata kaza shi ba da ma'auya yake ba ma'auya sahabi ne babban sahabi ne babu ruwansa da shi baya taɓa shi a haka a haka a haka a haka ana ta tafiya ana tafiya har aka gangaro zuwa ga taba alfarma ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka kan Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu an aka dira kansa ana ta faɗar maganganu kala-kala munana masu tayar da hankali ana ta tafiya ana ta tafiya ka ɗauki tsawon shekaru ana yin wannan maganganu marasa kyau maganganu masu tada hankali da rikita lissafin du mutumin da yake ya san al'amara wanda suke na addini da fahimtar rayuwa ku ba sun wannan ana cikin taɓa alfarma ta ma'awar bin abu sufiyan halul mu'minin radiyallahu anhu sai aka rikida sai aka burkice da da'awar a bincike da bahasi ka fara taɓa alfarma ta sai duna usman radiyallahu anhu aka shiga mutuncin wasu da abubakar as aka shiga cikin mutuncin sai umar duk a wannan lokaci suna ta faɗar maganganu a bayan eh, ana faɗar maganganu da shagube sai a ce wa'annan manya ne ba ma taɓa su wa'annan manya ne ba ma taɓa su amma ai da da suka aikata kaza kaza kaza amma dai manya ne amma su ma'auya za mu taɓa su za mu suka kaza saboda su ba manyan sahabbai bane ko da su sun musulunta ne da ne faka a ransu ko lokacin ya ce a kafarai ne ma ba su ma musulunci ba su musulunta ba su sai da abubakar da umar manya ne ba ma shiga sha'aninsu haka aka zira tafiya a taɓa su sai a ce ba a shiga cikin sha'aninsu a taɓa su sai a ce waɗannan manya ne a nan alkafu amma shi zara bai za ta yi aiki a cikin manya amma kananan sahabbai wannan za su taɓa su za su ce ta su haka aka ɗauki tsawon shekaru ana yi Karshe sai allah ta'ala ya kama ƙadamin da farahakan ake cin mutunci ga manyan sabon manzon salam a lokacin ba a magana cewa manya ne a'a taɓa su ake kai tsaye a cin mutuncinsu a faɗi manganu munana a kansu da sunan bahasi da ilimi da ta haƙiƙi to ana wannan sai a gangaro ga da awarwai an je misra an ga wani balarabe yana program yana cin mutuncin addini a ƙasar misra yadda da katira da farafisa na ƙasar misra sun kasa tararsa wai brother rashid sun kasa kira shi hatta a ga waya su kira shi kalubalance shi an bar shi da mata da yara yana ta surfan musulunci yana ta kawo hadisai da suke nuna akwai matsala a musulunci so da haka da ya je irasa yadda zai yi da aka haida wa najeriya bai iya tarar wannan bawan allah ba da ike da'awar cewa ya fi mutuncin addini sai da ya dawo gida ya ba da labari cewa ga abin da ya gani a tibin can don haka yanzu zai siddi zai kara koma sa na itare shi ya zo kawai zuwansa ya zo ya bada labari ya bada labari sai yi kara bi sai ya tafi sai ya itare shi wanda a can inda annabi yana da martaba a idan sakamai da ya ambata ai ba zai jira zai bada labari a Najeriya ba tun zai tare shi da muƙabalar da ike rayawa zai yi da shi tuntuni ba sai ji an yi program an ma yi muƙabalar sai da a yaɗa ta duniya a gani an ga shek abdulsabbar yana buga da kirista amma sai aka kasa aka dawo gida aka ce za a je a tare aka zo aka ba da labarin abin da aka gani a tv a misra suka ce tibin yanzu bata mai duniya ba a ko'ina kana program a misir za ganta a nigeria a shadi a ina a wai an gani a can kasar da haka an zo a baku labari sai a ce kuma za a koma ta wasu rayuwar masu suna ta nuna cewa an ta karɓar kuɗin nafaha kuɗin jirgi kuɗin kaza da kuɗin guzuri za a je a makabla da kirista wanda aka je aka yi aka yi abin da yake abin ga shi ga yadda yake aka je aka dawo dai wani mukabala ba ba tunda a farkon da ake san ba ta yi ba da aka dawo a ƙara kuma dole ba za su yi ba wannan duk hannu cewa eh, yadda yanayin yake tafiya daga nan daga wani lokacin fara da'awar akwai hadisai na boki, akwai hadisan ƙarya akwai hadisan da suke suna nuna matsala ga musulunci ba sun ne kai wannan kiristan ba har ba masa fikiraye ba ba daban da a ce baya karatu da sai ce har ba masa fikiraye da haka dole sai an tashi hadisan nan daga ne ya fara wannan da'awar ta karanta hadisai daga nan ka wannan gabar ya fara shekarar da yake magana ya haɗu da brazil rashid ya kalli brazil rashid daga wani ya fara karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manganu wanda su munana kala kala tun daga wannan wannan lokacin ya fara wannan al'amura to daga nan tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya ake ta murginawa ake ta ake ta sarfan ma'awiya ma'awiya ma'awiya ma'awiya ma'awiya shi ya ba da kwangilar wa kira hadisan manzon Allah sallallahu shi ya ba da kaza shi ya ce a kirkira hadisan fada'il abubakar wa umar shi ya ce a yi kaza shi ya ce a yi kaza shi ya ce a kaza sharri ba irin sharrin da ba a yi masa har yanzu ma ba a daina ba har yanzu aka gangaro awar cewa hadisan ma ga su nuna ƙarya ne bukhari aka shiga matsalar bukhari da muslim bukhari kaza bukhari kaza ƙarya yake kaza kaza maganganu munana akan imam bukhari aka shiga magana akan anas bin malik gashi gashi aka shiga ma ƙaryata waɗansu muhimman al'amura na addini magana isra'i da mi'raji aka ce ba mi'raji ba ƙarya ne aka kora azabul qabari aka kore mas'ala ta abu ta malakul maut akan ta mutuwa eh, da mala'ika a ɗaya ne babu mutuwa ba mala'ika duk irin wannan maganganun ana aka ta sarfansu to har a takaice aka zo zuwa ga halin da ake ciki al'amura ana ta zaizayar katangun musulunci ana karyata su duk abin da ya zo na falala da girma na addini abu mai kima darda za a rusa su za a ce ƙarya ne Abu mai falala za a ce bai da falala duk wani abu wani na an karyata an muzanta an zaga an ci mutunci wanda kuma addinin musulunci ya tsayi ne abu waɗannan waɗannan a'alam waɗannan sha'air duk wanda ake taba masa waɗannan sha'air da alam din dole idan zamanto ana taba masa addinin sa ne abin da ya gada shi wanda kuka ji ko kaso mai muzagalar ka waɗannan su ne addinin girmama waɗanda suke masu girma da Allah ta'ala ya ambace su da girma da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama sha'irillah al'amuran da ake karanta ake ce babu su da kuma martaba nususi shari'a na soshi alqur'ani da hadisi wanda qur'ani shi ba a bar shi ba an ta faɗin maganganu na gugar zana da wulaƙanta cewa sahabbai eh, su suka fassara qur'ani ga irin uzur da suke ga irin ga irin eh, maganganu munanan maganganu aka dinga faɗin su akan dama alƙur'ani aka zo hadisan ma aka ce ga irin son zuciyar da suke sai zamanto cewa babu wani abu wanda yake na addini da ba a taɓa dole muminai zamanto cewa a kai su wuya su rasa yadda za su ya da irin ɓarar da su gudana dole su kai kuka zuwa ga hukuma kafin zo magana akan wannan gabar wannan bawan Allah duk wannan ɓarar da yake yi malamai ba su zauna sun zuba masa ido ba sun yi duk abin da za su yi wannan barnar da na ambata ya yada ta ta fuskar aswat sautuka na muryarsa da kuma rubuce-rubuce alhamdulillah tun da wancan lokacin da ya fara awarsa har zuwa yau ba a kyale shi ba babu ta gaskiya sun rubuce-rubuce kala-kala an yi mahadarat an yi halqat an yi al'amura duk abin da za a yi wajen a ga cewa wannan barnar an magance ta ah, a shekarun baya kimanin shekara biyar zuwa shida a baya na fitar da risala mai suna fatfa rabbi al'ala sun raddi ala su musamman a salafiya ma asma ilahi husna domin raddi ga ƙarairayin wannan bawan Allah da kuma ilhadi masa'il na ilhadi da kuma rashin kimanta abinda Allah ta'ala ya kimanta ta fuskar kirkirawa Allah subhanahu ta'ala wato sunaye waɗanda suke ba su tabbata ba a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'awa ta halaccin wa Allah subhanahu wata'ala sunan da aka ga dama wannan risalar abin ta kunsa kenan wannan nau'ika ne wannan aƙidar ta abin shafi wa eh, mutum ya wa Allah subhanahu wata'ala suna babu ne na ilhadi mai zaman kansa da aƙida ta mu'tazilawa da suke da inkarin du mafi yawa da kasan abin da yake inkari to su ma suna inkarin kasantuwar sunayen Allah zaman tuto kaifiyai a cikin Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a su. to wannan kenan batun wannan mun gabatar da muhadarori masu taken allura ta tono garma wanda muka kokarin eh, ƙaryata dukkanin wasu da'awowi da yayi da suke da alaka da babin tauhidi irin ilhadin da yake a babin tauhidi da kuma haƙƙin sahabban manzo Allah sallam a wani lokaci da yake da alaka da wannan bayan wannan akwai qasidu ko ko ce qasaid ko eh, qasida da da bisa irin kurin da yake na cewa shi masalan arabiya ne harshen larabci da babu duk kasar Hausa babu wanda ya isa alhamdulillah na masa raddi akan kasidarsa ta rafidanci da yayi kasidarsa eh, da suke da matsala'in wala'i li ali mustapha in kun aibu fa ya za wallahi ya habbada al'aibu ya masa raddi da wala'i li ali mustapha waka da sahabu masu hagu musuhbu fi falak masu hagu musuhbu ai zuwa karshe su dan haka wannan kenan ka duba shoran yan uwa da suka ƙoƙarin su Allah saka musu da alkhairi tun daga wancan lokacin Sheikh Malam Rabi'u Umar Rijal Lemo ya yi ƙoƙarin fitar da rasail tafai kala-kala ya yi muhazara wajen yaƙi akan wannan ɓarnar. sannan dan uwa Muhammad kabir Bashir Abdulhamid shi ma ya ƙoƙari ya yi habarori ya yi rubuce-rubuce akan a akan waɗannan ɓarnar da wanda mutum yake yi. bayan haka akwai uwa da suke muhawarori na tsoci kala-kala wanda adadinsu ba zai lissafi ba a yanzu wani yana cewa irin yadda a ahadu suna wani jama'a ma'abuta gaskiya suka yi ta yunkuri wajen tare wannan masifa da wannan bala'i a tsawon lokaci ba zauna ba bayan wannan shafi na rubutu da raddoji na sautukan murya an kuma rubuta takarda ta neman munazara kamar da yake nema a fito an rubuta ba sau ɗaya ba sau biyu ba an faɗa da baka i fito a zauna da shi amma sai dai kai sai ta ko sharɗa wanda suke ba sa cikin shuruf na mukabala na shiwa a duniyance a tsari na hankali ba sa shi sai kawo su wannan ba suna kawo misali ba domin misali zai tsawaita mana magana wanda abu ne ittifaqan kowa ya san irin manganin da yake faɗa sun saba da tsarin muqabala a duk duniya wanda muqabala ba a kansa aka fara ba mazala ita zaniya sai samar wa da shiwar wani tsari na daban a an saba ana yi an ta an yanzu ma wani Allah ana yi a wani gurin da haka wanda ya daɗi muqabala shine wanda ya da kansa da aƙidar da yake kai da ƙarfin matana ta ilimin da yake da'awa a aiki ba a baka to shi ne zai fito a yi makabala da shi da haka muna faɗa muna maimaitawa a shirye muke a kan duk masarar ɗin da muke da saɓani da kai ka fito mu tattauna ka fito mu tattauna da kai ka tauna ta ilimi ba harigido ba shirme ba masarar da kake da ta cewa kake da kwankwasa masarar da ka tauna abu a tattauna ba magana tsoro tuwar kowa na yi muna yin hiwa mun yi hiwa da shafin yan uwa wanda muke samanin fahimta da su a wasu matsaloli an shayi balma wannan ba a cikin ka na da an yi hiwar ba sau ɗaya ba sau biyu ba ka gani ka ɗauki samfur ya kamata idan mutu ka ajiye wannan tunanin sai an samar da kaza na ka an bi tsarin da ake bi na hiwa to mu dawo asalin magana da nake so zan a kai aka kai da al'amura na barna suka yawa al'umma suke ta koke-koke tsawon lokaci hukuma ta shiga tsakani inda almazaran al'umma da malaman sun iyayi ta fuske ilimi wajen shiga sun tara wannan masifa to akwai abin da malamai da ɗaliban ilimi ba za su iya yi ba shine hukuma ta shiga tsakani tsakanin wanda yake cutar da al'umma da wanda yake amfanar da ita tsakanin mujirimi da musamman da yake mai farihi al'umma mu tana da rauni tana da wani fuskar ilimi da wayewa akwai bukata a taimake ta amma kai baka tsoron Allah baka kafafa wani al'umma wannan dalilin idan ijanyo cewa dole al'umma su kuka hukuma ta kokensu ta amsa kokensu aka sanya wannan doka da aka sa domin i to cewa al'amura su tafi yadda ya kamata su tafi to abin ta kai ci bayan an shiga wannan yanayi ka fito kake maganganu kan cewa kai gwamnati ta zalunce ka da aka hana ka ya barna a bayan ƙasa da ƙarya da ƙarere gwamnati ta zalunce ka a bakka ka ci gaba da ɗeba kanka zunubai akan zunubai laifuka akan laifuka da ƙarya a cikin addini da ƙirƙire da faɗa mangan da suke ba haka suke ba da jujjuya ma'auni wanda abin ka kai ce hatta a cikin hira da kai da 'yan jarida sai da ka faɗa irin waɗannan maganganu wanda suke ba su da tushe bare makama babu mu'minin da bata ma subhanallah masana a ce malami ba wani mu'mini zai faɗi wai ya wai mazan salama ya ake ta kaza ko ya ba wanda hatta bakin kake faɗa cewa wai malaman ahalus sunna usur waito a su cewa sayyidina manzo su sallam wal iyazu billah wal iyazu billah ka dinga mamaki akan yadda mutum yake faɗar kalmomi da su masu nauyi akan ba baya jin wani abu wanda yasa muke da'awar cewa kana taɓa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka zo na awa wanda asali maganar da duk ganin da yake a san cewa ana rawaito hadisin ke saba ma saba manzon Allah sallallahu a cikin ɗayan abu biyu ne ko ɗayan abu uku abu na farko imma zamanto akwai hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko aikata kaza a gabansa ko wani ya zo ko ta tago akwai hadisin asali amma an gurgunta fassararsa wata fassarar da aka yi masa mummuna ba ta karɓo wannan nassin ba ta karɓa ba za ka sai a kawo sai a mulkwala fassarar sai a ce biya da take wanda a wannan gabar ba wani kafi sanin hadisai ba ba wani kafi fahimtar shari'a ba ba wani kafi sani cikin harshen larabci ba babu wanda kafa sani arabiya babu wanda kafa sanin da lakantar arabiya haka larabci alhamdulillah da dai gado mun san shi muna iya riskar abinda da ta san zuciya idan mutum ba za mu fahimci san zuciya ba ce ba ta ma ma idan to malaman mu isis idan mun to su kasa fahimta ko wanda ka cikin waɗanda suke da alaƙa da karatu su kasa fahimtar abin da ka ambata in ma idan mun to hadisin hadisi ne wanda yake ba'iti bai inganta ba amma saboda sharri da kage sai ta ce hadisi sun rawato hadisi sun inganta ko sun kawo a sultafansu wanda ba dukkanin littafi ne na ala suna jama'a ba ake da sharaɗin siha da inganci duk abin da ya zo a cikin sahihi ne a sahihai saboda bukhari muslim su ne wanda suke do abin da yake ciki izo ta hanyar sanadi suke ingantacce da haka littafai wanda suke ba su ba za a iya samun hadisi za'ifi wanda yake da ba'af a su ɗinsa ba'af wanda yake yasi da ba'afin shadidan har wani lokacin a kai hadisi ya kai martaba ta alwada duk ana iya samu imma i zamanto kuma kaso na uku hadisin babu shi magana ko kirkirar ta aka sai a ce suna nasabtawa annabi kaza ahlus sunna ko malaman musulunci da ibn hazar su kaza su waye su waye suna sun ce kaza sun ce wa annabi kaza alhalin babu hadisi zaka tsare shi da bindiga ka ce faɗa hadisi ba zai faɗa ba to wannan sune bangarori guda uku da ake cin kasuwa a kan a cikin hirar da ya da yan jarida a gurguje ya ce wai a malaman ahlus sunna wanda imamu tabarani ya rawaito na hadisi ƙazami ya faɗa a littafinsa ciyawai manzon Allah sallallahu wato kalmar tana da nauyin faɗa domin salama ya zo yana wasa da sidna al-husayn har ƙarshe zai sumbaci al'aurarsa suna da yawa jama'a sun ji wannan shine abin da muke tuhumarsa sai shiga alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai an bata ba duk hadisi ne izo a sittafai na ahlus sunna wal jama'a ba yake ingantacce ma khalal bukhari wa muslim sai dai bukhari ko muslim bukhari ko muslim da sharhin izamanto eh, riwayar ta zo da sanadi wanda ke mutasili shi ne ake magana sahiha amma ko ba nan ba ya zo to mu'allakan ko mursalan ko abu shafi irin wannan to wannan ba a sharadin sahiha a ciki don haka wannan riwayar da ya ambata ke kurugan ike ga yan jarida cewa wai ga tsawon ɗaya daga cikin arnar da suke sun tafan musulunci da yake ta ƙoƙarin sai ya gyara tafan musulunci ya kawo gyara ya kaza ya kaza ya ba Allah wani mu'azaba tabarani al-kabir da al-sabir da al ausar da wasu su babu sharɗin siha a kansu don haka in hadisi ya zo malaman sun sanya wannan hadisin ne in ya zama so hadisi ba sahihi ba sai kawo shi hadisi da'ifi ko mawuni sai kawo shi sun kawo shi ne saboda a san shi ko da a ce za a wani ya ambata an san wannan hadisin bai inganta ba in kuma daman ya yi inganta wannan bahasi ne zai ba da inganta su ko rashin ingancinsa amma wannan hadisin da ka faɗa hadisi ne wanda yake eh, rarraunan hadisi wanda yake bai da inganci kwata-kwata ka zalunci ne a nasauta wa malam musulunci a cikin surwato a tafansu da haka kai aikin tatal hadisan manzan Allah kake wannan ba hadisi bane sun tana ba malaman sun yi magana akan wannan hadisi da inganta mutunci ne a tafansu da haka ba wannan hadisin ba za a ci kasuwa da shi ba da haka al'umma su san cewa ƙarya kai ƙarya kai za mu tsaba bai kawo wannan hadisin bane a tafansu domin inna ingancinsa? a ya kawo domin inu hadisi ne a guje yake bai da inganci kamar manzon Allah sallallahu alaihi kuma da zan bayani a kurkuje saboda kuracewar lokaci Ya wa kace fada a cikin magana ka cewa hadisi ne mai lamba ta 2688 wanda ba haka bane hadisi ne mai lamba 2658 wannan na ɗaya kenan Hadisi. da kake magana a kai yiwuwa ce ta abdullahi abbas radiyallahu anhu kamar da imam tsabara nake cewa haddasan al-hasan bin ali al-fasawi قال حدثنا خالد بن يزيد الأرني كان زرير عن بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرد ما بين فخذي الحسين وقبل ربينته ko zabinata duk ya inganta zubainata da sassiga ta tasiri kenan makace zabinata baka tasiri na wannan kalmar ba to wannan hadisin mahalli ne na shubaha da shi ɗanta mori ya yadda da ita wanda wannan shubahar saboda bai da ido na hadisi ya jahilci ilimin hadisi same da shi da kansa ya ambata a wayar da su da mara rabi'i cewa bai san hadisi ba bai san mazaje ba maganar mazaje a batta to mutumin da bai san mazajen hadisi ba ta zai ta tsaga malaman hadisi ƙarya a cikin kawo a ilimin da baka san shi ba sai yana magana a kai amma kana magana a kan ilimin hadisi kuma sannan ka ce ana ma shari abin da baka sani bane ka shiga kake yin shirme dole a ce ka ce ba in baka san abu ka shiru ka ƙara magana amma kawo an tsawatar ma an ce ka bari an nuna jahilcinka an faɗa ba su ɗau ba su ba amma ka ci gaba da abin da kuma kuna da awar cewa ba ka da ilimin wannan abu ta yaya abin jini baka sani ba kana ta kutsa kana ta kutsa ta cikin abin da ke baka da ilimi a ba dole ai ma magana ba to matsalar wannan hadisin ta tattara ne akan qabus bin abi rabiyan mutum ne wanda yake rarrauna da'ifun inda ulama zanni wa ta'dil hadisin sa bayan inganta wanda ibnu sa'ad yake cewa fihi da'afun la yuhtaju bihi a cikin tabaqatul kubra cikin juz'i na takwas shafi na 459 haka ne imamu nasa'i yake cewa laysa bil qawi cikin taki na abdu'afa wal matrukin nasa shafi na 227 haka ne ibnu hibban yace kala rabi al-hizb يتفرد عن عبيه بما لا أصل له rubama rafa al-marasila wa na al-mawqufa ibn hibban yake cewa a shi qabus bin abi bubiyan ya kasance mai batacciyar hadda mai matacciyar hadda da tafarrudu an abihi yana tafarrudi da riwaya ta hanyar mahaifinsa da abin da yake bai da asali yana rawaito abin da ke bai da asali daga mahaifinsa sau da yawa ma yana ɗaga hadisi mursal ya ce marfu'i ne lokacin hadisi mawkufi sai ya ce mai wato anayin sai dingina shi zuwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana Yahya bin Ma'in shadid al-haml alayhi Yahya dan Ma'in ya kasance yana yawan suka gare shi duba littafin almajruhin min almuhaddisin ibn hibban cikin juz'i na biyu shafi na 219 to ya gaba ya kamata ka sani bai ma tabarani kadai ya rawaito da ruwa ba ka sanar ka ce kayi bincike kaza ka gani a cikin tabarani kana wani hula hanci ba magana imama tabarani bayan sa akwai malaman da suka rawaito bayan sa da imam tabarani bane kadai ya fitar da wannan hadisi ba imam tabarani ne ya zama to kadai ya rawaito wannan hadisi ba hanya ta bi mu kare ta riwaya ta ibn abi duniya a cikin kitabul iyal da ya rawaito daga shehinsa ishaq bin isma'il عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسين ويقبل ربينته wannan riwayar kaga ta zo ta hanyar ibn abi duniya daga malaminsa ishaq bin isma'il da jere an qabus bin abi zubiyan kaga dai riwaya ta ƙara koma kan qabus bin abi zubiyan wanda mun yi magana akan mutum ne wanda ke rauna ba a karɓar riwayarsa sannan kuma ƙari akan kasantuwar ƙabus ya rawaito ruwayar akwai wata matsala kuma ta biyu shine baban ƙabus ya yi irsaliyar baban ƙabus ya yi a ciki a cikin ita wannan riwaya yadda izamanto ya jingina hadisi da ya rawaito eh, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga bai kasance sahabi ba tabi'i ne kaga wata illa kenan mai zaman kanta kare akan kasantuwar qabus mai matsala ya wannan kenan hanya ta biyu kare akan hanya da ka faɗa ce riwaya ta imamul bai haske a cikin asunan lukubara shi ma ya rawato na riwaya da kake magana a kai yake cewa an ba'ana abubakar alƙabi wa abu sa'id bin abi imra eh, bin abi amru qala حدثنا أبو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني أبي ليلى أن عيسى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبينته السنة الكبرى للبيهقي cikin dubi'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sha biyar to ita ma wannan ruwayar ita ma tana da matsala irin tata kamar yadda za mu ji yanzu a wato raunin wannan ruwayar wato ya bayyana ne a ta bakin shi kansa mai ruwaya shi ba haɗe da kansa yake magana cewa wannan ruwaya ba ta inganta ba bayan ya kawo wannan hadisin asan hadisin yake cewa fa haza isnaduhu gairu, qawi bayan ya kawo wannan ruwaya da kake magana a kai a ƙasar ruwaya suke cewa hada isnaduhu gairu قوي wannan isnadin wannan riwayar ba mai karfi bane me ya kuta imamu bai haƙi kan rauna da wannan riwaya domin a cikin wannan sanadin kamar da muka ji akwai muhammad bin abdurrahman abi laila wa huwa da'ifun sayu alhaji kaga ita ma wannan riwaya bata inganta ba sai imamu bai haƙi kuma akwai muhammad bin abdurrahman bin abi laila shi kuma ga matsalar sa kamar da malamai suka faɗa an ka duba cikin irwa al-ghalib da Sheikh al-albani juz'i na shida shafi na 213 haka na imam zahabi yake magana akan muhammad bin abdurrahman bin abi laila kuma yazo a cikin mizan al-i'tidal fi naqd ar-rijal yake cewa qala abu zur'a laysa باقوى ما يقول ليس باقوى ما يقول وقال احمد مضطرب الحديث مضطرب الحديث وقال شعبه ما رايت اقوى من حبه من جاء ابن ده فموني سمد حدث وانا انا ما قال هكذا يحيى القطان yake faɗa yake cewa جدا mai matsalar hadda ne sosai mai mummunan hadda ne sosai ko kala yahya in ma'in laysa bizak laysa bizak wa kala daru qutni radiu al-hib kathir al-wahm wa kala abu ahmad al-hakim kita amatu ahadithi maqluba kanga du wannan alfaz ne na zarbi da malaman hadisi suka ambata akan wannan rawi muhammad bin abdurrahman bin abi laila ka duba cikin mizan al'atidal cikin juzi'i na shida shafi na 222 sakana wannan riwaya ta zo ta hanyar ibn asakir kamar ya zo cikin tarikh madinatu dimashq ike cewa wa akhbarnahu aliyan abu muhammad isma'il bin abil qasim al-qari' أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور قال أنبأنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أبو يوسف محمد بن سفيان الصفار بالمصيصة قال أنبأنا اليمان بن سعيد الحارث عن عطية الشعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسين ويقبل, ويقبل ذكره ثم رواية كما يدعى قديسة تحير wato ana ibn asakir a cikin lissafi da muka ambata amma sai dai kash ita ba bata inganta ba domin isnadi ne wanda yake a cikinsa akwai al-yaman bin sa'id al-masif wa huwa mai ba'if mutum wanda yake rarrauna to kadda karahu dar qutni fi dha'fa wal mutrukin babu dar qutni ya ambata shi a cikin littafin sa dha'fa wal mutrukin a cikin safha ta 206 wanda hatta wato an wato ana imam ibn hajar al-haythami alhaitami ba alhaitami ba alhaitami ya ishara zuwa ga raunin wannan riwaya ta wasan ibn asakir <coughs> wa ike cewa rawabun asakir fi tarihi bi sanadin da'if an anas faƙala haizuwa ƙarshen riwaya faƙala kada kada haiba ƙarshen riwaya kaga ya ishara zuwa ga mai ruwaya bata inganta ba domin cewa yayi faqad ashara wa qad ashara ibnu hajar hasani ila a ar-riwaya faqal rabbuna al-asakir fi tariki bi sanadin da'if kaga ibnu asakir wa ya roki yaro tona ruwaya da sanadi wanda yake mai rauni daga anas kariba cikin littafin sa tuhfatul muhtaj fi sharh al-minhaj libni hajar al-haytami zaka tadda wannan magana da muka ambata haka nan ka tafi riwaya ta uku ƙari akan wace ya kawo wasu abdabar ya kawo ilai dai daga ibn afakir cikin littafinsa da tarihu majalisi dimash yake cewa na abul qasim ali bin ibrahim wa abul hassan ali bin ahmad an ba'ana wa abu mansur bin zurai قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن أحمد بن علي الخطيب قال أخبرني الأزهر قال أنبأنا علي بن مسلم الطوسي قال أنبأنا سعيد بن عامر عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا مرة أخرى عن أبيه عن جابر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفجح بين فخذي الحسين ويقبله ويقبله بينته ويقول لعن الله قاتله zamanin riwayar kamar da ta zo a cikin tarih madina dash juzu'i na sha hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu ta cewa ita ma kash bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tana da isnadi wanda yake talib domin akwai rawuyin da yake ba'ifi akwai rawuyin da yake matsalaci ma da haka la tasihu lil ihtijaj ba zai inganta a kafa hujja da ita ba wajen inganta wannan magana da dan ta more ita maganganun yan jarida wajen ba su amsa da shi cewa ai gashi yana cittafan ahlus sunna yana cittafai na hadisi cewa kaza da kaza magana mummuna da yake faɗatta kuma da ambata ya maimaita yan jarida ba ɗaya ba biyu ba to abin mamaki a kan wannan riwayar shi ne ibina asakir da kansa shi ma ya raunar wannan riwayar bayan ya kawo ta a shafi na gabar da in kai zuwa shafin da ba za a ga maganar da yake faɗa kuma da wannan ruwaya da ya rawaito ta don haka wannan yana nuna cewa su kansu malaman sun ishara ba duk abin da suka hoto bane ta sahihi a cikin kafansu wani kusa ma suna magana akan ruwayar nan bata inganta ba suna fassaraha me yake faɗa game da ruwaya da rawaito ki cewa qala al-khatib ki ta khatib al-baghdadi ya ce wa hadha al-hadith mawdu'un isnadan wa matanan ibn asaki da bakin ta yake na kanto magana khatib al-baghdadi bayan ya kawo wannan ruwayar da shi ibn asaki din ya rawaito da kansa sai yake na kalso maganar wa al-khatib baghdadi ke cewa wannan hadisi mawdu'i ne a sanadinsa da sa wala ab'ada an yakuna wala ab'ada an yakuna ibna an yakuna ibn abul azhar wa ba'ahu kitaba abu ne mai nisa ba zamanto ibn abul azhar shine ya kirkiro hadisin warwahu an qabus an abi yama ruwaito shi daga qabus daga mahaifinsa an jaddi an jabir ثم عرف الاستحالة ثم عرف استحالة هذه an فرواه عن بعد ونقص منه عن جده duk wanda yana nuna cewa ruwaya ba da inganci da qabus ɗin da aka ambata ba kuma mai matsala ta ibn abil abha shi wanda mutum ne wanda yake mai in hadisi makarafi daga wannan riwaya dai ba za ta inganta a kafa hujja da ita ba wajen tabbatar da wannan da'awa haka na a wato mun mun mangani ibn hajar al-asqalani da yake yi game da wato ana ibn abul abhar da muke magana akai kai zaga maganu ne wanda suke na na zargi a fili da suke nuna cewa ruwayarsa ba za ta inganta ba ko da a ce ya rawaito ta ya jingina ta zuwa ga wanda yake na gaba da shi in ka duba cikin mizal i'tidal wa in ka duba wato ba mizal i'tidal ba afwa misal al-mizan na ibn hazar al-asqalani cikin juzu'i na bakwai shafi na ɗari biyar da ɗaya za ga abin da yake faɗa kita al-khatib la abadu an yakuna ibnu abil azhar wa ba'ahu faqad wa ba'a hadisa wannan ruwayar da ya da aka ambata a sama bai zai zamanto abin da abu mai nisa ba zamanto ibnu abil azhar ne ya kirkiro ta domin me ya kirkiro hadisai daban da yawa mun gano shi wa al-khatib kana gairu fiƙatin ya ba'ul ahadis ala fiƙat ke cewa wa ibn abdul abhar ba mutum ne bane ba mutum ne wanda ya zama to yana ma ƙirƙirar hadisai jingina wa fiƙat ce sun zantar da shi da haka ba hujja bane in an ga hadisinsa ya rawaito na waƙalar ba da ƙwatsuni kana da'ifan fi ma yarwihi ya zama to mai rauni cikin abin da yake ruwaito shi ita ta katabtu anhu a hadisa munkara na ma rubuta hadisa wanda suke munkarai daga ibn abin abu na ka ba ba ne yana rawaito hadisa wanda suke na ƙarya yana kinkira ƙarya jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don sun daga cikin hanyoyi saboda kuracewar lokaci ba za mu faɗi dukkanin tsoron kuɗin ba amma waɗannan suna wakiltar shawarar ne ba don abin faɗa ya faɗa ba ya ƙare ba la saboda takaitawa amma bayan bacin wannan akwai ruwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal shi ma rawaito Imam ba ya ce ta inganta ba da wasu hanyoyin da saboda kuracewar lokaci ina cikin bibitar su wata wani binciken da wani binciken amma almuhim abinda zamu gamsu da shi wannan ruwaya bata inganta da kwata kwata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laka ƙarya ne da ya rufe da dan su more i a cikin maganar sa da idan jarida wannan maganar jama'a su sani ƙarya ne wani hadisin cewa manzon Allah sallama ya zo ya sumbaci al'aurar sidina al-Husayn wal iyad billah ruwayar ba ta da inganci hatta malaman da suka rawaito ruwayar sun ce bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan kulasar wannan maganar da yake ta na karsuwa daga malaman hadisi wa suke nunawa riwaya ce wasu ke ba'ifiya ba'ifiya jiddan malma malamai sun nasabta ta zuwa ga wabai ba ta da inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sharri dan tumure yake so zai jingina wa littafan musulunci da malamin musulunci to Allah ta'ala ya fallasa shi magana ce da ba ta da inganci jingina malamin musulunci Malamin musulunci wato ana ayyazan billah a cikin inganta wannan ruwaya ayyazan billah Allah ta'ala ya tsare su inganta wannan riwaya Allah ya tsare su sun kawo wannan riwaya kamar da bata a cikin su domin su nuna ba ta da inganci ba duk abin da suka rubuta a littafin su yake nuna sun yarda da shi ba wannan shi ba yana faɗa ta ce ai ga su sun faɗa altafai yana nan altafan mu suna altafan mu malaman malaman da suka rubuta altafan namu sun yarda da wannan riwaya da kake ta kuma ba sai da su ba sun sai da su za ga cewa me babu wannan muguwar fassar da yake ambata a cikin hadisi babu ta kwata kwata in kuma akwai ka tabbatar akwai lokacin da muka zauna ga mugaka sai ka tabbatar da ga inda man salama ya faɗi din sai ka kawo inda ya zo sai kawo inda man salama ya aikata ga wani iyazu billah wani iyazu billah subhanallah subhanallah wani iyazu billah astaghfirullah astaghfirullah wasu muna cikin zamani na fitina da bayar da za a yi dole a dinga faɗar al'amura irin waɗannan domin zamanto liya midal habita mai tsaye domin zamanto abu wanda yake mara kyau a tantance shi tsakaninsa da wanda yake mai kyau da mutane su zama so cewa an ya kuno ala basira zama so a wasu basira amma ba su hankala babu hikima ma da za a zama so cewa a dinga biyewa irin barna irin waɗannan illa ana cikin zamani da waɗansu wanda su masu raunin fahimta da alaƙa da Aminu suna rutuwa da irin waɗannan manganu na alfasha kuma waɗannan manganu wanda suke na kirkire na ƙarya da ake jin nasabta su zuwa ga koyarwa addini alhalin ba ta da alaƙa da koyarwa addini shi sa muke wannan magana amma a sani cewa babu yadda za a ce mu kyale mu zuba ido mutum irin da taɓa mana addini yana rusa mana addini da sunan yancin addini ba zai yi ba yancin addini kaka sa mana addininmu addininmu shine Alƙur'ani kar a daina taɓa mana shi sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam a daina taɓa mana su hadisan eh, sahaban manzon sallallahu alaihi wasallam a daina taɓa su umma hasul mu'minin a daina taɓa su da dingina musu abin da suke ba sani ba da kutse cikin matsalar ilimi da kawo maganganu da za su gurɓata tunanin al'umma babu wata ruwaya da ya kafa ita ba a santa da ba a santa ba da ba a san hukuncinta ba da ba a san magana a kanta ba za ka wauta ne a gwaro da kuma wato raini a dinga shiga ana mana kusurcin tafai inda ka gano cewa tafai na shi a su ne akan gaskiya cikin saba'in da biyar cikin ɗari ka koma ka jin karanta tafan can ka je ka bauta wa Allah da wannan amma ka kyale mana namu domin kana karanta su ba da insafi ba da son zuciya kamar da yanzu muka nuna muka tabbatar wa al'umma cewa son zuciya ka kawo da haka ba bukatar ka zaura karanta mana in ko ba haka ba in ka zaka zaura karanta to muna da haƙƙi magana akan domin kuma kake tabawa da tafan mu ne na suna kake tabawa da haka muna da haƙƙin magana mu bi matakan da ya kamata mu bi amma a dakatar da kai ne game da karanta wannan attack din da kake mana a bare domin attack din in ma kai rusa muke da shan ka faɗa mu rusa duk abin da kake faɗa muna magana rusa zan kuma da hujja da dalilai ingantattu na yankan shakku haka babu wata magana da ake saura babu wani abu da zai gagara a bada amsa a kansa wannan kenan muna fatan al'umma cewa su na lafiya su bi doka da oda su girma doka ta hukuma a na lafiya amma kar su bari a saba musu addinin su kar su bari a taba musu alfarma addinin su kyale mutum kowaye zo na lafiya da al'umma su bi doka da oda amma al'umma ba su jura ba ana zagin abubakar da umar da umar da aisha da kaza da kaza ba za mu jura ba ba za mu iya jin wannan abin ba a taba a taba manzon Allah sallam da a kirkira abu a zama su a yi ikhtilaqin abin da yake bai da asali da nasti a ce wai nasin ya ya kami da zalika wannan kuma ba zai yi ba wani iyaz billah Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana daidai ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuskure ba mu ikon guje masa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh